Dr. Manzo Abubakar eh, babban mashawarci na Prime Minister ƙinin Niger Malam Uhmudu Muhammadu. Dr. Manzo ga kunan a Abuja da shi Prime Minister Uhmudu Muhammadu shin wani hali kuke ciki ne yayin da kasar Niger ke karkashin mulkin sojoji a sanadiyar juyin mulki da aka yi? To alhamdulillah eh, eh, mun shigo babban birnin tarayya Abuja Eh, tare da tawaga prime minister alhamdulahi muna ma allah godiya eh, muna ma eh, magabatan ƙasanmu uwa nigeria da al'ummata da yadda aka karbe mu da yadda aka tarbe mu allah saka da alheri kuma gaskiya an karamta mu sosai sosai mun zo ne wannan tawaga ta prime minister don mu zo mu ji da mu kuma mu kawo goyon bayanmu ga wannan matakai da aka ɗauka da kuma yanda aka kula da abin da ke faruwa a ƙasar Nijar a wannan lokaci da aka neman yin mulki juyin mulki na gwamnati na shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Bazum. Lalle a yanzu mun zo mun gani kuma karama da aka mana da kuma yanda aka karɓe mu ya tabbatar mana cewa lalle wannan ƙasa ta najeriya ƙasa makwabciya al'uwa lalle abin ya dame ta abin da ke faruwa a nijar yanzu eh, dr na san kuna kasar faranshi ne labarin da muke samu kuna kan hanyar tafiya wani taro a italiya ne wannan al'amari ya faru shin da kuka samu wannan labarin wani mataki kuka fara ɗauka. to lalle haka ne muna kasar italiya ne inda muka je taro na ƙasa da ƙasa. Eh, bisa kan abin da ya shahi tattauna bisa kan tsari na da yadda za a tafiyar da ciyar da al'umma bisa kan abinci da abin sha eh, da kuma ayyukan noma eh, ranar da za a kare taron ranar ne 26 muka ji labarin cewa a nijar ayi akwai juyin mulki kuma ha abun ma ya tabbatar da shi wanda ya yi juyin mulkin ya tabbatar da haka to gaskiya tun nan eh, hankalin mu a tashe yake baki daya kuma eh, shi shugaban gwamnati baki daya daga wannan lokacin ma suna tattauna da shugaban kasa muhammadu bazum kuma haihe da muka kusan kwana hudu kuma daga wannan lokaci ne ba mu da yadda zan yi tunda arhe ya iyakoki to bayan kwana hudu nan ne muka nuho muka taho istanbul kasar eh, turkiya daga nan kuma muka iso nan eh, abuja e mun kafin ka ci gaba da a ce iyakokin na bude za ku yi kasadar tafiya birnin yamai ai babu gurin zuwa higona eh, malam nasiru saboda <laughs> ban mu da inda muke da wata ƙasa banda Nijar kuma inda a ce iyakokin a buɗe suke da ikon Allah da haimun iso gida kuma wallahi duk abin da za a yi hede a yi da mu tunda shugaban ƙasar mu Muhammadu Bazum shine muke ma Eh, duk abin da muke yi karkashin shi ne muke yi kuma ban mu da wani shugaban kasa shi eh, na san watakila ko dai baku gana da shi shugaba tinubu ba a sa na shugaban kungiyar nan ta ecos idiyawo kun gana da wasu eh, jami'an gwamnatinsa wani hali kuke ciki da su wallahi daga zawon har yanzu ana karamamu kuma an kwatanta mana cewa lalle najeriya tana tare da gwamnatin zababben gwamnati na eh, shugaban muhammadu bazum da shi da eh, duka eh, makarabansa kuma babu wani surare da za a ma wa'ansu wanda suke yanzu su ne akan jagorancin kamar da suke hodi ba yanda za a yi a shurare su kuma ba a san ba ma da su duk abin da zai je zo abin da shi shugaban kasa Muhammadu Bazoum ya hodi da shi ne ita kanta najeriya za ta aiki kuma da duka sauran kasashe na ecowas su yi aiki kamar yadda duniya da duka baki daya ta kwatanta cewa ba su yarda ba da wannan juyin mulki da aka yi